ولا يسأل حميم حميما makusanci ba zai tambayi makusancinsa halin da yake ciki ba saboda kowa a cikinsu ya shagalta da kansa